يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوضع مشباه كتاب الصلاة إن شاء الله أكرت لتاف بلوغ المرام بابي نفرق كتاب الصلاة شين باب المواقيت باب ديك مغنى أكلوك تنصلى ابن قدامة a littafin sa'al mugni rahimahullahu ta'ala a mujallar na farko shafin 224 yana cewa a jima'al na ala anna salawatil kamsa mu'akkada musulmai sun yi ittifaki kan cewa sallolin nan guda biyar waɗanda ake a cikin rana tsakanin rana yini da dare والصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة waɗannan salloli guda biyar da ake yin su an ƙayyade musu lokuta sanannu wannan babu saɓani a tsakanin malamai waɗannan salloli babu shakka suna da lokuta wa ƙaduwar da zalika a hadithun sihafun jiyadun hadisai ingantattu sun yi bayani game da lokutan sallan nan daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matsala ta lokacin sallah babu shakka matsala ce da har yanzu musulmai suna sakaci game da ita musamman a ƙasanmu matsalar da ta shafi lokaci na sallah har yanzu muna buƙatar gyara babu shakka ahalus sunna sun yi ƙoƙarin gyara mamma da yawa an gaza a hanya sun samar da wani zango na daban a maimakon zangon farko sun bar sallan azahar a ƙarfe biyu sannan sun kakare a ƙarfe ɗaya. wala hujjata lahum fi zalika لأنه ليس من الصلوات ما لها وقت مستقر طول السنة babu wata sallah da take da lokaci ɗaya a tsawon shekara saboda kwanaki na shekara suna canzawa kana iya gane haka ta yadda ake samun bambanci wajen sallar asubahi to kamar yadda fa lokacin sallar asubahi yake canzawa haka sauran lokuta ma suke canzawa babu wani lokaci mai tabbata a ƙarfe kaza tsawon shekara wannan dalili ya sa mutane da yawa in sun tafi saudiya aikin hajji suke mamaki saboda ganin yadda ladanan saudiya suke tsananin kulawa da lokacin sallah duk wanda ya tafi kasar saudiya in ya dawo sai ya baka labarin ya ga canji dangane da lokuta na sallah saɓanin yadda ya saba da su a najeriya me dalili saboda ba mu ɗauki al'amari na lokacin sallah yana da muhimmanci ba da mun ɗauka yana da muhimmanci babu shakka za mu mai da hankali ko da minti guda ba za mu ƙara ba bare ma ci gaban zamani ya kawo mana sauki ta yadda za a gane lokacin sallah amma bu lura dalilin da ya sa ibn hajjar ya ce mawaƙitu ya ɗauko kalman ne daga aya ta ɗari da uku ta suratun nisa'i inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta saboda neman albarkan wannan kalma ta alkur'ani shi yasa yace babul mawaqiti domin yana iya sa wuqutus salati yana dacewa me yasa yasa babul mawaqit saboda la'akari da yanda Allah subhanahu ta'ala ya girmama al'amari na lokutan sallah a cikin alkur'ani Allah da kansa ya nuna al'amari na sallah yana da girma lokacin sallah yana da muhimmanci inna salata kanat alal mu'minina Lallai sallah ta kasance ga masu imani kitaban mawquta wajibi ne ne kayyadaddan lokaci amma aka ce ga waye ga masu imani don haka akwai buƙatar mu yi kokari mu dauki wannan siffa domin Allah yana magana ne akan masu imani bai ce musulmai kawai ba inna salata kanat alal mu'minina lalle sallah ta kasance ga masu imani kitaban mawquta wajibi ne mai kayyadaddan lokaci tunda ko yana da kayyadaddan lokaci akwai bukatar mu koma ga hadisa annabi Muhammad mu karanta lokutan sallah mu tsaya akan su kar mu kara kar mu rage to babu shakka in mun yi haka za mu kawar da kurakurai da ake samu ta wajen lokacin sallah wallahu musta'an hadisi na farko an abdullahi bin amrin radiyallahu anhuma an karbo hadisin daga abdullahi dan amr Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa domin dukkan su sahabban annabi Muhammad anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabin Allah ya ce waƙtun zuhur idan zalafi shamsu lokacin azahar shine idan rana ta matsa shi ake cewa azzawal shi yasa kaji ana cewa zawalu shamsi ya'ani idan zalati sama'i inna shamsa idan tala'at fara li kulli zillun tawilun min jihatil maghrib lokacin da rana ta bullo kowane abu da yake tsaye yana da inuwa ta yamma inuwan na da tsawo idan rana ta fito to in dai abu yana tsaye ne babu shakka wannan abun zai samu inuwa inuwan ta yamma wala ya zalu zillu ya kasuru ma'a irtifa'i shamsi idan rana tana dagawa inuwan yana raguwa hatta ya tawaqqaf amin nuqsani sai an kawo lokacin da gaba ɗaya ranar za ta zamanto babu inuwan da ke gaba ko baya to wannan shine lokacin da rana take tsakiyar sama fa'iza Bada da abi ziyada to da zaran ya dawo inuwar ta gabas ya fara karuwa kenan maimakon raguwa fa huwa zawal wannan shine ake cewa rana ta matsa daga inuwar sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace waqtu zuhri idza zalati shams lokacin azahar idan rana ta matsa daga tsakiyar sama magana ta kai wa kana zillun rajuli katulihi inuwar mutum ya zama kamar daidai tsawonsa wannan shine lokacin azahar daga lokacin da rana ta fara inuwa ya koma ta gabas maimakon yamma to har zuwa lokacin da inuwar abu ya kai daidai tsawonsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da mutum wa kana zillur rajuli ka tulihi inuwar mutum ya zama kamar tsawonsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wannan lokacin zahar ne malam ya haburi al'asru matukar lokacin la'asar bai halarto ba wa waqtul asri kuma lokacin la'asar kenan yake farawa malam tasfarra shamsu matukar rana ba ta yi fatsa-fatsa ba ba ta kai launin yalo ba shine al-isfirar wa waqtu salatil maghrib lokaci na sallar magriba shine daga buyan rana malam ya gibi shafaqu matukar shafaƙi bai buya ba wa waqtu salatil isha lokacin sallar isha ila nisfil laylil awsat yana kaiwa har zuwa rabin dare wato na tsakiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin a raba dare gida biyu a dauki rabi shi sa ya kawo kalmar al-awsat saboda taukidi ga nisful layli wa waqtu salati subhi lokacin sallar asubahi min tulu'il fajr daga bullowan alfijir ne malam ta tatlu'i shamsu muddin rana bata bullo ba muddin rana bata bullo ba wannan lokacin asubahi ne daga bullowan alfijir zuwa bullowar rana rawahu muslim wannan hadisi al-imamu muslim ya rawaito na hadisi 173 da 612 ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza tsala'ati shamsu idan rana ta bullo fa'amsik anis salati sai ka kame ka bari yin sallah fa'in ha ta ƙulu ubai na ƙarnai shaifanin saboda rana tana ƙullowa a tsakanin ƙaho biyu na shaiɗan idan rana ta bullo to ka bar sallah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rana tana kullowa ne a tsakanin ƙaho biyu na shaitan ibn hajar al-asqalani a fathul bari sharhin hadisin nan yana mujallar na sha'uku shafi na 46 ya kawo bayanin wani malami da ake kiransa abdurrahman bin muhammad adawudi adawudi yana cikin malaman hadisi na zamanin farko shekararsa 967 da mutuwa Allah madaukake masa rahama yace wa yahtamilu an da bil qarni ƙuwata shaytan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa rana tana kullowa tsakanin kaho biyu na shaytan kaho na shaytan ba mamaki annabi yana nufin karfin da shaytan yake da shi wa ma yasta'inu bihi alal al-iblal da dabara da shaidan yake da ita na batar da mutane وهذا أوجه وقيل إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها وثم لمينا شوى رانا تنا قلواني ألوكة عند الشيطان يكي كي قفنس دي دي ولن عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له saboda waɗanda suke bautar rana da zarar sun faɗi sun yi sujuda sai ya zama shaidan suka bauta ma don haka daidai lokacin bullowar rana ɗan sai ya kai kahonsa wato ta gabas yana da kyau mu sani game da mas'ala ta lokutan sallah game da mas'ala ta lokutan sallah al'umda fil mawaqiti hadisa gaba ɗaya abin da aka dogara da su hadisi guda biyu ne waɗanda suke magana akan lokutan sallah daga cikin hadisai waɗanda suka inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato hadisai guda biyu su suka kunshi bayani filla-filla game da lokutan sallah hadisan nan guda biyu na farko shine wanda ibnu hajjar ya kawo a cikin bulugul maram wanda muka karanta yanzu hadisin abdullahi bin amre ya zo da lafuzza da yawa in ka duba sahihu muslim zaka ga lafuzzan da dama daga cikin lafuzzan da ya zo da shi akwai lafazin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallaitumul fajra fa innahu waqtun ila an yatlu'a qarnu shaytan al-awwal awwal idan kun sallaci al idan kuka yi sallar al idan kuka yi sallar asuba idan al ya keto to lokacin sallar asubahi ne har zuwa lokacin da rana za ta fara bullowa ila an ya a karnu shamsil har dai ya zamanto farkon jikin rana ya fara bullowa wannan shine kafan rana farkon bullowar rana to da zarar rana jikinta ya fara fitowa to lokacin sallar asubahi ya fita summa idza sallaytum az-zuhra annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan idan kuka yi sallar azhar fa innahu waqtun lokaci ne na azhar ila an yahdura al-asr har dai lokacin la'asar yazo fa idza sallaytum al-asr idan kuka yi sallar la'asar fa innahu waqtun idza an tasfarra shamsu lokaci ne na sallar la'asar har dai zuwa lokacin da rana za ta ɗauki launin ruwan kwai fa idza sallaytum al magariba idan kuka yi sallar magariba fa innahu waqtun ila an yasquta shafaqu lokaci ne na magariba har zuwa wato faduwan shafaqi فإذا صليتم الإشاء إذا sallar isha الإشاء فإنه وقت ila نصف lail. lokaci ne na sallar isha har zuwa rabin dare wannan riwaya guda ce daga cikin riwayoyin hadisi da muka karanta na bulugun mara ya zo da lafuzza da yawa hadisai guda biyu ne suka yi bayani game da lokacin sallah hadisai guda biyu wannan hadisi na abdullah bin amr kaga yadda muka karanta a bulugun mara annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana lokacin azahar la'asar maghrib isha'i asubahi da kansa saboda haka wannan hadisi yana daga cikin hadisai da ake ɗaukansu su al'umda ya fi tawqitil mawaƙi, hadisi na biyu baya cikin bulugul maram Ibn hajar bai kawo shi ba ne hadisin abdullah bin abbas yana ba da labari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce amma ne jibrilu alaihi salam inda albaiti ne. Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya zo ya mun limanci daga ni sai shi muna sallah sai da muka yi sallah kowace sallah muka yi ta sau biyu wato an yi sallan tsawon kwana biyu fasallar zuhura fil'ula min huma a ranar farko mala'ika Jibrilu ya zo ya limance ni muka yi sallar a zahar hina kanal fai'u misla shiraki lokacin da inuwa take kamar wato inuwar igiyar takalmi kenan rana ta riga ta gota daga tsakiyar sama ta fara inuwa ɗan kaɗan inuwa ta fara karkatawa ta gabas ɗan kaɗan to daidai wannan lokaci mala'ika jibrilu ya limanci annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi sallah a zahar sun masallar asara sannan ya sallaci la'asar na shi hina kana kullu sha'in misla zillihi lokacin da kowane abu tsawonsa ya kai daidai inuwarsa inuwa ta kai tsawon komi daidai wannan lokaci mala'ika jibril ya zo ya min limanci sun musallar magriba hina wajabatin shamsu sannan mala'ika jibril ya min limancin sallar magriba lokacin da rana ta faɗi hina wajabat lokacin da rana ta faɗi ya zo muka yi sallar magrib ya yi min limanci wa afar sa'in daidai lokacin da mai azumi yake buɗe baki kenan da jikin rana ya ɓuya wanda shi ake cewa lokaci na faduwar rana da zaran jikinta ya buya to lokacin magariba ya shigo sun masallar isha a hina gaba shafaf sannan mala'ika jibrilu ya limance ni muka yi sallar isha lokacin da shafaƙi ya buya kaga farkon sallar isha waɗannan lokuta duka annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya limance shi ne a farkon lokaci sun masallar fajira hina barak alfajiru sannan mala'ika jibril ya limance ni muka yi sallar asubahi lokacin da alfijir ya keto lokacin da hasken wato ya bullo wa haruma ta'amu ala sa'im lokacin da abinci ke haramta kenan ga mai azumi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan alfijir ya keto to lokacin fara azumi kenan wannan shine karo na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce washe gari kuma wa sallan marrata thaniyata dhuhra mala'ika jibrilu ya limance ni muka yi sallar a zuhur hina kana zillu kulli shay'in mislahu lokacin da inuwar kowane abu ta kai daidai tsawonsa lokacin ne mala'ika jibril ya zo aka yi sallar zahar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa manzon Allah ya ce liwaktil asiri bil amsi lokacin da muka yi sallar la'asar ajiya Shi ne lokacin da muka yi a zahar a yau Sun masallar al-asr hina kana zillu kulli shay'in mithlihi sannan yazo muka yi sallar la'asar lokacin da inuwar komai ya zama ninki biyu lokacin da inuwar komai ya zama ya ninka tsawonsa sau biyu thumma salla magariba. li waqtihi al-awwal da ya dawo muka yi sallar magariba, babu canji kamar dai ta jiya Yadda muka yi sallar magariba a jiya haka muka yi magariba a yau Sun masallar isha الآخرة sannan muka yi wato ya sallaci sallar isha ta ƙarshe saboda a zamanin farko ana kiran magariba da isha kowane da kalmar al'isha al'isha al-isha al-awwal salatul akhira ita ce sallar isha da muka sani yazo muka yi sallar isha hina zahaba sulusul laili lokacin da kashi ɗaya cikin ukun dare ya gusa thumma salla subha hina asfaratil ardu sannan mala'ika jibril yazo muka yi sallar asubahi lokacin da gari yayi haske gari ya riga ya yi haske babu abin da ya rage illa jikin rana ya bullo lokacin ne mala'ika ya zo aka yi sallar asubahi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga an samu kwanaki biyu kenan a jere mala'ika yana zuwa yana limantar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya zama sun mantafata ilayya jibril sai mala'ika jibril ya waigo ya kalle ni ya ce ya muhammad haza waqtul anbiya min qablika wannan shine lokacin annabawa da suka gabace ka wal waqtu fi ma baina hazaini ne waqtayn kuma lokacin sallah yana tsakanin tazaran kowace sallah da muka yi guda biyun nan kaga azhar an yi ta daidai lokacin da rana ta fara inuwa ta gabas washe gari aka zo aka yi ta lokacin da rana ta yi inuwa ta yi daidai tsawon mutum kaga tsakanin azahar ɗin jiya da azahar ɗin yau to lokacin azahar kenan tsakanin la'asar ɗin jiya da la'asar ɗin yau lokacin la'asar kenan magariba fa lokaci ɗaya ne da ita a yadda mala'ika jibril ya limanci annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ishafa lokacin da shafaki ya buya aka yi na farko na biyu kuma lokacin da sulusun dare ya wuce aka yi don haka tsakanin buyan shafaki da kuma sulusun dare na farko wannan shi ne lokacin sallar isha'i sallar asubahi kuma a wancan karo na farko lokacin da alfijir ya keto hina barakal fajiru lokacin da alfijir ya keto akai asubahi na farko asubahi na biyu ba an yi ne hina asfaratil ardu lokacin da duniya ta yi haske kaga tsakanin bullowar alfijir zuwa lokacin da gari ya waye inda bahaushe ke faɗa shine gari ya yi haske wannan shine lokaci na sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibril ya gaya masa haka wal waqtu fi ma baina waqtayn wannan hadisi yana al-musnad al-imam ahmad yana sunan at-tirmidhi kitab as-salati babu ma jaa fi mawaqiti as-salati hadisi 149 al-imam at-tirmidhi yace wa fil babi game da wannan hadisi na cewa lokacin sallah din nan an sabu hadisin abu huraira buraida abu musa al-ash'ari abu mas'udin al-ansari abu sa'idin al-khudri jabir bin abdullah al-ansari amr bin hazm al-bara bin azib anas bin malik waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun ba da labari abu isa yani al-imam tirmidhi yace wa hadisu ibn abbas wannan hadisin na abdullah bin abbas cewa mala'ika ya limanci annabi sallallahu alaihi wasallam a kowace sallah sau biyu a farkon lokaci da ƙarshen lokaci hadisun hasanun sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce ibn hajar al-asqalani shi ma a littafin talkhisul habir ya ce hadisin yana da kyau ya ba da labarin ibn daqiq al-id yana cewa hiya mutaba'atun hasana hakanan al-imam abubakar bin ibn al-arabi shi ma ya inganta hadisin da ibn abdul barri mai littafin at-tamhid sharhin muwatta haka nan muhammad Nasiru, al-albani ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 1402 waɗannan hadisai guda biyu hadisin da muka karanta na bulugul maram hadisin abdullahi bin amr hadisin abdullahi bin abbas wanda ya ba da labarin limancin da mala'ika ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisan guda biyu su ne abin dogara wajen bayani game da lokutan sallah kullu hadisin gairuhuma yakunu tafsilan lahuma duk wani hadisi da ba su ba to yana bayani ne game da su kawai amma in maganar lokaci ne to an gama da waɗannan illa hazain uh, khabarain al-afarain yani al atiyain uh, illa labari guda biyu waɗanda suke tafi sune ne ibnu hajar ya kawo su a farkon littafinsa waɗannan labaran guda biyu su ma suna tabbatar da Abin da ya zo a hadisin abdullahi bin amrin da hadisin abdullahi bin abbas mu karanta ya ce walahu min hadisi burai da asiri walahu yana cikin al'imamu muslim a wajen al'imamu muslim walahu domin al'imamu muslim shi ya rawaito hadisi na bayan da ya karanta hadisin uh, abdullahi bin amrin walahu min hadisi burai da asiri a hadisin burai da. game da sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar wa shamsu bai ba'u naqiyya alhali rana tana fara mai tsafta idan aka ce na ana nufin nazifatun mai tsafta yani lam yadkhulha shay'un min as-sufra lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar launin ruwan kwai bai shiga jikin rana ba tukuna shi yasa yace ba'u naqiya tana fara mai tsafta hasken rana yana fari mai tsafta babu alamar rana ta fara canza launi domin idan rana ta fara canza launi to ta ta san mabuya kenan hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'i salati babu awqati salawatil khamsi hadisin 613 hadisin yana da dan tsawo amma ibn hajar ya gajarta ya kawo mahallu shahid shine wa shamsu bai za'u naqiya saboda yana son littafin nasa kare ya tsawo hadisin yanda yazo an Sulaiman bin Buraida yaron Buraida ya bada labari cewa babansa sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace anna rajulan sa'alahu an waqti salati wani mutum ne ya zo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da lokacin sallah faƙala da sai manzon Allah ya ce masa salli ma'ana hazaini ka yi sallah tare da mu tsawon kwanaki biyun nan ya'ani al-yaumai wani yayi wa annabi tambaya game da lokacin sallah sai manzon Allah ya ce to ka tsaya ka yi sallah na kwana biyu tare da mu za ka gane lokacin sallah kaga wannan za a gaya mar kenan practical falamma zalati shamsu burai da ya ba da labari ya ce to lokacin da rana ta gusa daga tsakiyar sama a mara bilalan sai manzo Allah ya umarci bilal fa azzana ya kira sallah sun a mara fa a az-zuhra ya umarce shi ya tada iqaman sallar sun zuhr a mara fa a al-asr sannan ya umarce shi ya tada ikama ta sallar al-asr yani bayan an kira sallar kenan ya takaita magana wa shamsu murtafi'atun bayda'u naqiyya ya ce a lokacin rana tana sama tana fara mai tsafta haskenta yana fari mai tsafta sun ma'amara hufa a kamar magrib sannan annabi sallallahu alaihi sallam ya umarci bilal ya tada ikamar sallar magrib na gabati shamsu lokacin da rana ta buya daga lokacin da rana ta buya annabi sallallahu alaihi sallam ya umarci bilal ya tada ikama bayan kiran sallah sun ma'amara hufa a kamar isha ya umarce shi ya yi ikama ta sallar isha hina gaba shafaƙu lokacin da shafaƙi ya buya sun ma'amala hufa a al-fajr hina tala'a al ya umarci bilal yayi ikamar sallar alfijir wato sallar asuba a lokacin da alfijir fajr ya keto falamma an kana da yawon tsari kaga ranar farko an yi salloli ne a farkon lokuta wannan balarabe yana ganin yadda aka yi sallolin amma ranar da ta biyo baya in ji burai da hu. fa abrada bi zuhuri fa abrada biha fa an'ama an yubrida biha bure da yace a rana ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal ya jinkirta iƙama ta sallar azhur sai da rana ta yi sanyi sai da rana ta yi sanyi fa biha sai aka yi sallah a lokacin da rana ta yi sanyi ce fa an ama an yi da biha kamar yana cewa madalla da aka yi sallan nan lokacin da rana ta yi sanyi saboda jama'a sun ji daɗi da aka ɗan jinkirta sallar a zuhur ɗin wa sallar asara la'asar kuma aka yi ta a wannan rana ta biyun wa shamsu murtafi'atun rana tana sama A fawqa allazi kana ya jinkirta ta sama da yanda ya saba yinta wa sallar magriba ya sallaci magriba ƙabla an giba shafaku kafin shafaƙi ya buya ba wai lokacin da rana ta buya yi sallar magriba ba sai da aka bari kusan buyan shafaƙi sannan aka yi sallar magrib wa sallar isha a ba'da ma zahaba sulusun laili sai aka yi sallar isha bayan kashi ɗaya cikin uku na dare ya tafi wa sallar fajira ya sallaci asubahi fa asfara biha ya yi ta da haske wato gari ya yi haske ba kamar yadda aka yi sallar asubahi na jiya ba sun makala baya an gama tsawon kwana biyu kenan sai manzon Allah ya yi tambaya aina sa'ilu an waqti salati ina mai tambaya game da lokacin sallah din nan fa qala ar-rajulu sai mutum yace ana ya rasulullah gani qala sai manzon Allah yace waqtu salatikum ma ra'aytum ana tambaya ina mai tambaya game da eh, lokacin sallah yace gani sai manzon Allah yace lokacin sallan ku ba kai kaɗai ba kaga ya shafi dukkan mu kenan lokacin sallar ku yana tsakanin lokuta biyu nan da muka yi sallah Ka kaga manzon Allah ya karantar a aikace to shi ne shi ibn hajar ya takaita ya dauko wa shamsu bai ba'u na ƙiyya don ya yi magana a kan lokacin sallar la'asar mu ji hadisi na gaba wa min hadisi abi musa sannan wannan labari kuma abu musa al-Ashari shi ma ya ba da labarinsa abu musa al-Ashari, kamar yadda buraida ya ba da labari a nashi hadisin ya ce wa shamsu murtafi'a rana tana sama wato ba bata soma sauka ba bata sauka ƙasa ba hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'is salati babu awqati salawatul khams hadisin 614 hadisin shi ma yana da tsawo a labarin abu musa al-ash'ari yana cewa inna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne yazo ga annabi fasa'alahu an mawaqitis salati ya masa tambaya game da lokutan sallah faƙala sai manzan Allah ya ce ishhad ma'ana salata ka halarci sallah tare da mu a hadisin buraida ya ce salli ma'ana hazaini kai sallan kwanaki biyu nan tare da mu duk dai labari ɗaya ne illa dai wancan labarin buraida ya faɗa wannan kuma abu musa lashari fa'amara bilalan fa'azzana bi galatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal ya yi kiran sallah da duruduru lokacin gari yana da duhu gari bai waye ba akwai sauran duhu shine algalar fa sallar subha aka yi sallar asubahi hina tsala alfajir lokacin da alfajir ya bullo sun ma'amara hubi zuhri ya yi umarni gare shi ya kira sallar azahar hina zalati shamsu an baƙuni sama'i lokacin da rana ta matsa daga tsakiyar sama ثم أمره بالعصر سنة يا أمر تشي كرا صلى العصر والشمس مرتفعة دي دي نن ابن حجر لو كسيسا بلوغ المرأة واتو يا كرا صلى العصر رانا تنا سما ثم أمره بالمغرب ya masa umarni a sallar magariba hina wajabati shamsu lokacin da rana ta buya thumma isha ya masa umarni game da kiran sallar isha hina a shafaku lokacin da shafaki ya fadi lokacin da shafaƙi ya ɓuya sun ma'amara hulgada washe gari ya umarci bilal fanawwara bi subhi sai ya haskaka asuba yana nufin wato ya kira sallar asuba da haske kaga gari ya riga ya yi haske ba da duhu ba wancan an kira sallar asubahi bi galatin da duhu rana ta biyu kuma amarahu fanawwara bi subhi ya masa umarni sai ya kira sallar asubahi gari ya yi haske thumma amarahu bi zuhri yayi masa umarni ya kira sallar azhar fa abrada eh, ya sanyaya thumma amarahu bil asri ya masa umarni kira sallar al'asr wa shamsu bai bayda'u naqiya rana tana fara mai tsafta lam tukhalifha sufratu launin ruwan kwai bai riga ya garwaya da launin wato fari na rana ba sun ma'amarahu bil maghrib ya masa umarni game da sallar magariba kabla an ya yaka shafaqu kafin shafaqi ya fadi thumma amarahu bil isha inda zahabi sulusil layli aw ba'dhi lokacin da kashi ɗaya cikin uku na dare ya tafi ko kuwa wani tashi na dare ya riga ya wuce ah, nan mai riwayan hadisin yayi shakka shin ya ce sulusul layli ne aw ba'dul layli falamma asbaha lokacin da gari ya waye kala sai ya ce masa aina sa'il ina mai tambaya ya ce gani ya rasulallah sai ya ce masa ma bai na mara aita waƙatun a tsakanin abin da ka gani mun yi sallah ɗin nan shine lokacin sallah tsakanin lokuta biyu nan da lokaci da aka yi na sallan farko da lokaci da aka yi na sallar ƙarshe kaga ya nuna kowace sallah tana da farkon lokacinta tana da ƙarshen lokacinta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara mana wannan ayan ta suratul nisa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ya fassara wannan aya da harshen sa kuma ya fassara wannan aya da jikinsa saboda haka babu saurin uzuri ga kowa illa ya yi aiki da sunnar manzon Allah waɗannan hadisai su ne magana a kan lokutan sallah duk wani hadisi da ya zo a bayan waɗannan a littafin bulugun marami ko ma a wani littafi to bayani ne ƙarin bayani ne akan abin da ya zo cikin waɗannan hadisai da muka karanta don haka yana da kyau mu dubi lokutan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yani nanzuru tafasil zalika insha Allah ta'ala i'timalan ala bahsi a al bisa dogaro da irin bayanin da malaman sunna suka yi game da waɗannan hadisai da muka karanta dangane da lokutan sallah akwai malaman da suka rubuta takardu mustaqilla saboda kawai bayani akan mas'ala ta sallah lokacin sallah kadai an rubuta littafai a kai saboda nuna maka muhimmancinsa tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya alaƙanta sallah akan lokaci ga mai imani inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta ga masu imani ita sallah tana da lokuta ƙayyadaddu in kaga mutum bai kulawa da lokacin sallah to ka ɗauke shi daga wannan minal mu'minina akwai malamin da ake kiransa a sheikh ali bin abdurrahman al'uwaishi yana da littafi musamman da ya rubuta a kan lokutan sallah wannan littafin yana da muhimmanci kwarai kafin mu karasa waɗannan hadisai na bulugun maram yana da kyau mu dubi tafsirin yadda mazan Allah ya bayanin waɗannan lokuta guda biyar na sallolin da ake kowace rana guda biyar da farko sallar azahar babu shakka malamai suna cewa babu saɓani da aka samu a tsakanin malaman sunna ya ne a jima'a ahlul ilmi ala anna da kula wakti zuhur bi zawali shamsi an kabidi samai waɗannan hadisai da muka karanta duka da hadisin abdullahi bin amrin da hadisin abdullahi bin abbas wanda mala'ika jibril ya limanci annabi muhammad da hadisin buraida da hadisin abu musa al-ash'ari suna tabbatar maka yaushe ne lokacin azhar da zaren rana ta matsa daga tsakiyar sama to babu wanda ko zai jayayya da haka saboda abu ne wanda ya tabbata daga manzon Allah don haka ittifakan lokacin sallar azhar shine lokacin da rana ta matsa daga tsakiyar sama in ka duba littafin al-ijma' na ibn al-munzir haka zaka gani da kuma littafin al-mughni na ibn qudama mujallad na farko shafin 224 ibn rushdin a littafin bidayatul mujtahid kitabu salati a mujallar na farko shafi na 67 yace ittafaqu ala anna waqt awwala waqti zuhuri malamai sun yi ittifaki malaman sunna sun yi A kan cewa farkon lokacin azhar allazi la tajuzu qablahu wanda baya kamata a sallaci zahar kafin wannan lokaci huwa zawal shine lokacin da rana ta matsa daga tsakiyar sama wannan istifaka ne da cewa duk da cewa an samu labari wani hadisi game da Abdullah bin Abbas sai dai labarin shazun ne don haka babu sabani akan cewa farkon lokacin shi shine in rana ta matsa daga tsakiyar sama amma ta inda aka samu sabani shine karshen azhar yaushe ne karshen azhar nan ne sabanin yake farkon azhar idan rana ta matsa daga tsakiyar sama shi kwaladan yana kiran sallah a yaushe ne a farkon lokaci da zarar lokaci ya shiga sai ladan ya kira sallah ba ka'ida bane da zarar ladan ya kira sallah za a yi sallah amma shi dai yana kiran sallah ne saboda ya sanar da mutane lokaci ya shigo saboda haka minti daya a zahar na shiga ya kamata ladan ya gaya mutane a zahar yayi sauran kuma lokacin da za a yi sallah wannan yana galima yana iya jinkirtawa yana iya gaggautawa bisa la'akari da yanayin lokaci ko ko halin jama'a amma dai ka'ida ta ladanci ana ladanci ne saboda sanar da mutane shigar lokaci ittifakan da zaran azhar lokacin ta yayi to ya kamata a ce an kira sallah yaushe ne lokacin azhar yake yi idan rana ta matsa daga tsakiyar sama wannan babu sabani inda aka samu sabani shine yaushe ne karshen azhar din nan ne fahimta ta zo kashi biyu na daya anna akhira waqtaha idha fara zillu kulli shay'in mithluhu idan inuwar abu ya kai daidai tsawonsa to azhar lokacin ta ya wuce wanda shine fahimtar farko idan inuwar abu ya kai daidai tsawonsa to lokacin azahar ya ƙare dama farkon azahar shine daga lokacin da inuwar ta fara ta ah, samuwa ta gabas a zawal inuwar na tafiya lokacin azahar ne har dai inuwa ta kai daidai tsawon komi idan inuwar ka ta kai daidai tsawonka to azahar ya ƙare wannan shi ne fahimtar al'imamu Malik al'imamu Sauri al'imamu Shafi al'imamu al’auza’i auzai Abu Yusuf Muhammad Abu Saurin da al'imamu dawud dalilinsu dalilin da ya sa waɗannan malamai suka ce lokacin azahar yana ƙarewa idan inuwar abu ya kai daidai tsawonsa saboda hadisin da muka karanta na abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas lokacin da mala'ika jibrilu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa limanci mun karanta yadda aka yi a rana ta farko an yi sallar azahar a lokacin da rana ta matsa daga tsakiyar sama a rana ta biyu fa hina kana zillu kulli shay'in mislahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibrilu da ya dawo aka yi sallar azahar an yi ne lokacin da inuwar komai ta kai daidai tsawonta ya'ani sallal marrata thaniya az-zuhra hina kana zillu kulli shay'in mislahu ranar farko an yi lokacin da rana ta matsa daga tsakiyar sama amma ranar ta biyu fa mala'ika jibril ya limanci annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da inuwar komai ta kai daidai tsawon sa kar mu manta bayan an gama lokacin da mala'ika jibril zai tafi mai cewa annabi yace ya ya muhammad haza waqatul anbiya'i min qablika walwaƙatun fi ma bai na hazainil wannan shine lokacin annabawa da suka gabace ka wato waɗannan salloli da muka yi duk wani annabi sallarsa ba ta wuce tsakankanin waɗannan sallolin ba wai sharaɗi ba ne ya zama annabawan duka an haɗa musu sallah biyar amma dai ba ka wuce waɗannan lokutan da mala'ika jibrilu ya karantar da manzon Allah yadda ake sallah um, ita ya ce mar walwaqatu fi ma bai na hazainil ne lokacin sallah yana tsakanin yanda nayi maka jiya da yanda nayi maka yau to kabe kuwa kenan azhar ba ta wuce lokacin da inuwar abu ya kai daidai tsawonsa. sa kaga hujja ce mai karfi da hadisi ne ingantacce daga manzon Allah wannan shine fahimtar farko game da ƙarshen lokacin sallar azhar amma fahimta ta biyu inna waqta az-zuhri ila an yasira dhillu kulli shay'in mislaihi lokacin sallar azahar baya fita sai inuwar abutaninka tsawonsa sai inuwar abu tsawonsa fahimta ta farko lokacin azahar yana fita idan ka ta kai daidai tsawonka Allah ya mun gani fahimta ta biyu lokacin azahar yana fita idan inuwar abutaninka tsawonsa me wannan fahimtar malami ɗaya ne shine al-Imam Abu Hanifa shi kada yake da wannan fahimtar kamar yadda zuwa kitabun mabsut mujallar na farko shafin 144 kuma shi din ma fahimtar ta ba wai san zuciya bane bisa la'akari ne da hadisai da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna bayani game da tsari na lokutan sallah yani ikhtilaf al-ahadith وذلك أنه ورد في إمامة جبريل عليه السلام أنه صلى بالنبي الظهر في اليوم hina zalati shamsi wa fil yawmi thani hina kana dhillu kulli shay'in mislahu wannan ita ce hujjar su alimam Malik al-Imam mafi yawan malaman sunna zahar tana karewa daga lokacin da inuwar abu ya kai daidai tsawonta saboda lokacin da mala'ika Jibril zai tafi ya gaya wa annabi alwaqtu fi ma baina hazaini waktai to akwai hadisi akwai wani hadisi wanda a dalilin sa al-Imam Abu Hanifa yake ganin lokacin azhar ya ta haka ya fa haka tsawo ya fi a ce yana karewa daidai lokacin da inuwar abu ya zo daidai tsawonsa shi yasa ya ce sai inuwar abu ya ninka tsawonsa hadisin yana sahihul bukhari kitabu tauhid babul mashi'ati wal irada wa ma tasha'un eh, illa an yasha Allah hadisi na 6940 yana musnadul imami ahmad yana jami'ul imam tirmidhi kitabul adab Abuwabul amsal hadisi na 2817 hadisin yana muwaffa na al-imam malik hadisi na 884 hadisin abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda wannan hadisi na abdullahi bin umar bai yi magana akan lokacin sallah ba amma a dalilin hadisin al-imam abu hanifa yake da fahimtar cewa lokacin azhar ya fi karfin a ce inuwar abu yana daidai tsawonsa lokacin azahar yake fita lokacin azahar ya wuce nan wato abdullahi bin umar ya ce sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi sallam, wa huwa qa'imun ala al na ji manzon Allah yana tsaye a kan mimbari yana cewa inna ma baqa'ukum fi ma salafa qablakum min al kama bai na al-'asr ila gurubi shamsi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace in za a kwatanta ku ku musulmai da waɗanda suka gabace ku to ainihin yanda kuka zauna ma a duniya bai wuce kamar tsakanin la'asar ne zuwa faduwa rana ba manzon Allah yake gaya masa habai wato duniyar nan ta dade waɗanda suka mori duniya sun riga sun wuce abinda ya rage mata kaɗan ne manzon Allah ya ce kamar tsakanin la'asar ne zuwa faɗuwar rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma u'tiya ahlut taurati taurata aka ɗauki littafin a taura aka ba masu a taura su ne yahudawa banu isra'il fa'amilu biha suka dinga aiki da taura tun da safe da safe aka ba su a taura suna ta aiki da taura hatta tasafan naharu sai da rana ta raba tsakiya sun ma'ajazu sai suka gaza suka ajiye littafin a taura suka ce mu ba za mu yi aikin nan ba fa'o'o'to ƙiratan ƙiratan aka ba su ladansu sun ma'o'o'to ya ahalul injil injil sai aka ba wa masu injila littafin linjil wato su ne nasara aka ba su nasu littafi fa'amilu bihi suka dinga aiki daga lokacin da rana ta raba tsakiya hatta salatul asir hatta salatul asir har dai lokacin la'asar da aka kawo lokacin la'akar sun ma'ajadu sai suka gaza fa'o'oto ƙeratan ƙeratan aka ba su lada ƙerat-ƙerat da waɗancan an ba su lada ƙeratai eh, ƙeratan ƙeratan waɗanda ma an ba su lada ƙeratan ƙerat yahudawa da nasara to kowanne ya gama aikinsa sun ma'o'otsitumul ƙur'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku musulmai sai aka ba ku littafin alƙur'ani fa amiltum bihi sai kuka yi aiki da alqur'ani hatta gurubi shamsi har dai ranar ta buya fa utitum qiratayn qiratayn sai aka ninka muku ladan da aka ba mu wadancan qala ahlut tawrati sai masu atara suka ce rabbana haula'i aqallu amalan wa aktharu ajran ya aka yi waɗannan mutane aikinsu ya kasa namu sannan kuma ladansu ya fi namu wato musulmai kenan aikinsu ya kasa namu amma ladansu ya fi namu ƙala sai Allah ya ce hal uh, zalamtukum min kum min sha'in shi na cuce ku game da ladan ladan da na yi tsada da ku na rage muku ƙalula suka ce ba ka rage ba fa ƙala sai ya ce fa zalika fadli utihi man asha'u wannan falala ta ce ina ba da ita ga wanda na yi nufi ka lura da wannan hadisin uh, wannan hadisin malamai sun gina hukunci mai yawa a kansa yana daga tsarin wannan hukunci wanda malamai suke cewa inda za ka kira lebura ya maka aiki ku yi yarjejeniya zai maka wannan aiki idan ya gama da yamma za ka biya shi kudi kafin ya gama aikin sai kama hanyar sai ya tafiye shi to ba zai samu komai daga wannan ladan aikin ba saboda dama an yi sharaɗi tunda har bai kai ga wannan sharaɗi ba shi da lada wato shi ya fasa da kanshi da kamar kai ne ka fasa wato yarjejeniyar da kuka yi akan wannan kodago to shine za a ce kana da laifi amma shi aka yi tsada da shi yana cikin aiki sai ya fasa don haka babu wani laifi shi yasa Allah yake cewa hal zalamtukum min ajrikum min shay'in na cuce ku game da ladan ku suka ce a'a me yasa suka ce a'a saboda su ne da kansu suka aje littafin a taura nan da sun aje a taura bayan da za a yi rana ta faɗi su zo Allah ya biya su ya yi yarjejeniya da su ga littafi ku yi aiki daga safe zuwa faduwa rana ana zuwa a zahar suka ce ga littafin kamu mun gaji to ku tafi musulmai eh, nasara suka zo aka ba su injil daga eh, tsakiyar yini zuwa faduwa rana da sun gama da za a ba su lada kamar sun wuni suna yi to amma su ma ba zuwa la'asar sai suka ce mu ba za mu iya karasawa suka aji musulmai suka zo aka ba su alkur'ani ku yi aiki wanda aikin nan shi na ba wa mutanen da aka ba su a taura a kan su wuni suna yi ba su kai ba suka gaza nasara su ma sun gaza ku gashi ku yi suka dage suna aikin zuwa faduwa rana sai Allah ya ba su ladan da ya yi alkawari ga wanda ya yi aikin daga safe zuwa yamma don haka in mutum ya ɗauki lebura kuka yi yarjejeniya zai maka aiki na yini guda zuwa la'asar sai ya fasa ya tafiya shi ba shi da kokobo da za a ba shi saboda shi ne ya fasa ba kai ne ka fasa ba yana daga sharuɗa na al'ijara to wannan hadisin eh, in ka duba bidayatul mujtahid littafin ibnu rushdi a mujallar na farko shafin 66 yana magana yana bayanin dalilin da yasa al-imam abu ya yayi aiki da wannan hadisi a matsayin hujja yace fa zahaba malikun wa shafi'i ila hadisi imamati jibril al'imamu malik da al'imamu shafi'i sun kafa hujja da limancin mala'ika jibrilu ga annabi muhammad wa zahaba abu hanifa amma abu hanifa al'imam abu hanifa ya tafi ila mafumi zahiri haza ga fahimtar zahirin wannan hadisin wa me fahimtar al'imam abu hanifa annahu idza kana min al'asr ila al-ghurubi min awwal zuhuri ilal asiri. ala mafhumi hadha alhadith فواجب أن يكون الأصر أكثر من قامته kai la'akari da yadda mazan Allah ya bayanin nan waɗanda suka yi aiki mafi yawa su wa yahudawa waɗanda suka yi aiki da ya bi bayan waɗannan fa su nasara waɗanda suka yi aiki kaɗan fa su musulmai ko to idan kuwa haka ne al'imam abu hanifa ya ce to lokacin azahar ya wuce inuwan mutum ɗaya domin idan ka ɗauki tsakanin lokacin da rana ta raba tsakiya ka ɗauke shi zuwa lokacin da rana take ɓuya sai a ɗebe daidai yawan lokacin da ake inuwarka ta kai daidai tsawonka abin da ya rage daga wannan lokacin zuwa faɗuwar rana ya fi tsawo Allah ya samun gani daga lokacin da aka ce inuwarka ta kai daidai tsawonka to daga lokacin zuwa faɗuwar rana lokacin ya fi tsawo kuma wannan lokacin shine lokacin la'asar shine lokacin da musulmai suka yi aiki bayan sun gama aiki kuma yahudawa suna cewa rabbana haula'i aqallu amalan idan a ce lokacin azhar yana karewa daidai inuwar mutum ne babu shakka da za a samu kenan la'asar ta fi tsawo akan azhar idan kuwa la'asar ta fi tsawo akan azhar to bayan da za a yi a ce musulmai sun fi nasara yawan aiki Allah ya samu gadi don haka ya yi amfani da tawilin wannan hadisi bisa ga wannan ya kafa hujja ibn rushdin ya ce fa wajibun an yakuna al-asr akthar min kama don haka al abu hanifa a fahimtarsa ah, ita sallar azhar ya kamata a ce kafin ta fita sai an samu inuwar mutum ya ninka shi sau biyu wa an yakuna hadha huwa akhir waqti zuhri wanda shine yake zama karshen lokacin sallar azhar farkon lokacin sallar la'asar ibnu abdul barri a littafin al-istizkar kitabu wuquti salati mujallal na farko shafin 193 yace wa qala abu halifa akhir waqti zuhri idza kana zillu kulli shay'in mithlaihi al-imam abu hanifa yace karshen lokacin azhar shine idan inuwar komai ya ninka shi sau biyu fa khalafa والناس athara هكا nasa a dalilin haka al منسي abu hanifa ya saba daga bakin annabi muhammad me yasa aka ce ya saba manassi saboda ga hadisi ya taho a hadisin mala'ika jibril da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin lokacin sallan da suka yi azhar ta kare a yaushe daidai inuwar mutum hadisin Abdullahi ibn amrin ya nuna haka hadisin abu musalash ari haka hadisin buraida haka kaga an samu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa ƙarshen azhar shine daidai inuwar ka ya kai tsawon ka to idan mutum ya saba wannan ya koma ga fahimtar wani hadisi sai a ce ya saba ma nassi ya koma ga aiki da tawili a dalilin haka yasa almajiran al Abu Hanifa ma suka yi watsi da fahimtar sa da dama ba su dauki wannan fahimtar ba don haka ba sai an gaya maka ba fahimta mafi inganci shine wanda akasarin malamai a tarihin musulunci suka ɗauka kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a zahar tana karewa idan inuwar abu ya je daidai tsawonsa sai lokacin la'asar ya dukulu bi khuruji waqti buhuri a zahar yana shiga ne idan lokacin a zahar ya fita ya'ani min masiri zillu kulli shay'in mislihi idan ya zamanto inuwar komai ya kai daidai tsawonsa to a zahar ya fita wannan shine abin da muka yi bayani bisa la'akari da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine fahimtar mafi yawan malaman sunna a zahar lokacin ta yana fita idan inuwar komai ya kai daidai tsawonta siwa fai'i zawali alal qawli sahihi kama taqaddam saboda hadisin da muka karanta a littafin bulughul maram ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر idan kun sallaci azahar to lokaci ne na azahar in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ila an ya hadurar asuru har dai lokacin la'asar ya shigo malam ya hadure la'asur matukar lokacin la'asar bai shigo ba to lokaci ne na azahar amma idan eh, lokacin la'asar ya shigo to lokacin azahar ya fita wannan babu sabani akan haka amma inda aka samu sabani shine karshen lokacin la'asar kamar yadda aka samu sabani wajen lokacin azhar karshen sa haka nan shi ma karshen la'asar aka samu sabanin fahimta ah, fahimta kashi uku na daya inna akhirahu idza sara zillu kulli shay'in mislaihi idan inuwar abu ta ninka tsawonsa sau biyu to lokacin la'asar ya wuce wa ma ba'dahu ila gurubi shamsi fa waqtu darura idan har mutum ya yi sallar la'asar bayan inuwarsa ta ninka tsawonsa sau biyu to babu shakka ya yi sallar la'asar a lokacin larura idan aka ce lokacin larura alwaktu lazila la ya juzu ta'akhiru salati ilaihi illa li lokaci ne da bai kamata musulmi ya jinkirta sallah zuwa ga wannan lokacin ba in babu uzuri sai fa idan akwai uzuri fa in akharaha hali ghairi uzrin aftima in babu uzuri ka jinkirta sallah har zuwa wannan lokaci to babu shakka kayi laifi amma duk da haka in kayi sallan kafin lokacin ya fita ba a cewa kayi qara'i sai dai a ce kayi ada'un wato wa mata fa'alaha fiha fa huwa mudrikul laha ada'an fi waqtiha wannan ita ce fahimtar al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam sauri yaushe ne la'asar lokacin ta yake fita fahimta ta farko idan inuwar abu ya ninka tsawonsa sau biyu wanda shi ne fahimta na farko na biyu fahimta ta biyu inna akhirahu idza farrat ash lokacin da rana ta fara canza launi ta launin ruwan kwai to daga wannan lokaci la'asar lokacin yafi fita kenan wa ma ba'dahu ila ghurubi shamsi idan rana har launin ta ya koma ruwan kwai daga daidai wannan lokacin zuwa kuyanta to lokaci ne babu shakka na larura wannan ita ce fahimtar al'imamu malik bin anas haka za ka samu a littafan malikiya kamar misali mawahibul jalil mujallar na farko shafin 389 fahimtar al'imamu al'auza'i al'imamu abu saurin al'imamu abu yusuf muhammad bin hassan akwai ƙauli da ake cewa fahimtar al'imamu ahmad eh, ta dace da haka wahiyar a faho anhu kamar yadda ya zo cikin littafin al-mughni mujallar na biyu shafi na goma sha biyar kuma wannan ita ce fahimtar da shekul islam a littafin majmu'u fatawa ya rinjayar mujallar na 23 shafin 268 ya rinjayar akan cewa wannan ita ce fahimta mafi inganci yaushe ne la'asar lokacin ta yake fita idan rana ta zama launin ruwan kwai daga wannan lokaci la'asar ta zo ta idan mutum ya yi sallah daga wannan lokaci zuwa ɓoyar rana to ya yi sallah a lokacin larura wannan fahimta ita ce fahimtar al'imamu malik allah maɗaukake musu rahama fahimta ta uku ita ce fahimtar alimamu Abu Hanifa yana cewa ita la'asar laysa lahu waqtu barura ba ta da wani lokacin larura bal kulluhu waqtu jawazin ila shamsi duk sa'ilin da mutum yi sallah har zuwa lokacin da rana ta buya yi sallah a lokaci idan ka duba waɗannan fahimta kashe uku fahimtar farko cewa la'asar tana karewa idan inuwar abu ya kai daidai ninkin tsawonta fahimta ta farko kenan fahimtar su al'imamu shafi'i al'imamu ahmad bin hanbal fahimta ta biyu ita ce ta al'imamu malik la'asar tana fita idan rana ta canza launi ta zama yalo to daga lokacin in mutum ya sallar la'asar zuwa faduwar rana ya yi la'asar a lokacin larura ya yi la'asar a lokacin sallar munafikai yaushe ne munafiki yake salla idan rana ta canza launi ta yi yalo saboda wannan shine aka samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ana kushe mu mutumin da zai sallah a wannan lokaci sallah ta munafiki yana yin ta ne lokacin da rana ta canza launi ta koma yalo wa ma ba'dahu ila ghurubi shamsi fa huwa waqtu barura daga lokacin zuwa ɓuyar rana lokacin larura ne fahimta ta biyu kenan ta uku kuma fahimtar al'imam abu hanifa cewa ita la'asar ba ta da wani lokaci na larura saboda haka ko da yau yaushe kai sallar la'asar ka dace da lokacinta har dai zuwa ɓuyar rana idan ka ɗauki waɗannan fahimtoci guda uku ka auna su za ka samu fahimtar alimamu maliki ta ce gaskiya kaga dangane da ƙarshen lokacin azahar fahimtar alimamu maliki ta ce mafi inganci in ka dawo ƙarshen lokacin la'asar fahimtar alimamu maliki ita ce mafi inganci yaushe ne la'asar ke fita lokacin da rana ta canza launi wannan shine abin da ya dace da hadisai da muka karanta Shi ne ya dace da hadisan annabi Muhammad saboda hadisin Abdullah bin Amr annabi sallallahu alaihi wasallam yace iza sallaitu fajr idan kun yi sallar asubahi fa innahu waqtu lokacin asubahi ne daga wannan lokaci da aka masalla ila an a aqarnu shamsil awwal har sai kafan rana na farko ya bullo wato jikin rana ya fara fitowa idan jikin rana ya fara fitowa lokacin sallar asubahi ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam yake thumma idza sallaytum az-zuhra idan kuka yi sallar az-zuhr fa innahu waqtun har yanzu dai lokacin azhar ne ila an yahdura al-asr har dai sallar la'asar ta zo fa idza sallaytum al-asr idan kuka yi sallar la'asar fa innahu waqtun lokacin la'asar ne ila an tasfarra shamsu annabi sallallahu alaihi wasallam yace zuwa lokacin da rana launin ta zai koma ruwan kwai yalo kaga manzon Allah da kansa ya faɗa zuwa lokacin da rana ta canza launi launin ta ya koma launin ruwan kwai to daga wannan lokaci kuma lokacin la'asar ya fita nassi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka al-Imam Malik yace idan rana ta kai ta canza launin ta har ya fara komawa launin ruwan kwai to lokacin la'asar ya tafi saboda la'akari da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in muka je sallar magriba nan ma babu sabani game da farkonta duka waɗannan salloli babu wani sabani game da farkonsu inda ake samun sabani ƙarshen su ne an samu ijma'in malaman sunna ala anna awwala waqtil maghrib idza garabat idza garabat shamsu da zarar rana ta buya magriba ta shigo wannan shine yazo a maratibul ijma na ibnu hazmi da 31 da littafin al-mughni kitabu salati babul mawaqit mujallal na farko shafin 230 amma ƙarshen lokacin magariba nan ne inda aka samu saɓani tsakanin malaman sunna bisa la'akari da fahimtar hadisan nan da muka karanta game da ƙarshen magariba farkon magariba babu saɓani in rana ta kuya magariba ta shigo amma ikhtalafa al-ulama fi akhir waqtil maghribi ala qawlaini fahimta ta farko annahu yantahi bi magibi shafaqil ahmar idan shafaqi ya buya idan shafaqi ya buya wannan shafaqin ja bayan rana ta faɗi idan jan nan da yake sama ya buya to shikenan ƙarshen magariba ya zo wanda ita ce fahimtar al'imamu abu hanifa al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu shafi'i al'imamu sauri ishaq bin rahawai al'imamu abu saurin fahimta ta farko kenan fahimta ta farko magariba tana da lokacin karewa wanda shine abinda mafi yawan malamai suka faɗa magariba tana da lokacin karewa yaushe ne lokacin ta yake karewa idan shafaki ya buya saboda hadisin nan da yake bulugul maram hadisin abdullahi bin amrin ah, daga cikin riwayoyi da al'imam muslim ya ruwaito annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce idza sallaitum al-fajr fa innahu waqtun ila an yatlu aqarnu idan kuka sallaci asubahi to lokacin asubahi kenan har zuwa lokacin da jikin rana zai fito ثم إذا صليتم الظهر فإنه idan kuka sallaci يهدور العصر إذا كنت صلاتي أظهر لوكتين أظهر ني zai لوكتين دا العصر زي, زي شبو فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر shamsu. idan kun sallaci la'asar lokacin la'asar kenan har zuwa lokacin da rana za ta canza launi ya koma yalo fa idza sallaitumul maghriba annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka sallaci maghriba fa innahu waqtun ila an yasquta shafaqu manzo Allah yace lokacin maghriba kenan har zuwa lokacin da shafaqi zai fadi kaga manzo Allah da kansa ya faɗa maghriba tana da lokaci wanda yake karewa yaushe ne lokacin ta yake karewa shine lokacin da shafaki ya faɗi wannan hadisi yana sahihu muslim hadisin abdullahi bin amrin da muke ta karantawa yanda yake littafin bulugul maram kuma akwai hadisin abu musa al wanda muka karanta a baya wani mutum yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam an mawaƙi salati game da lokutan sallah manzon Allah ya karantar da shi idan ka lura a bayanin yadda hadisin ya zo hadisin buraida hadisin abu musa lash'ari duk sun yi magana a kai duk da cewa a littafin bulugul marami bai kawo hadisan ba illa ya gutsuro abin da yake so ya kafa hujja da shi kawai ya sa amma hadisin ya nuna mana a ranar farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ne a farkon lokaci a rana ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ne a ƙarshen lokaci saboda haka sai ya ce ma wannan balaraban alwakatu bai na hazai ne. lokacin kowace sallah yana tsakanin sallolin nan guda biyu da muka yi mun yi sallah ta azahar a farkon lokaci mun yi a ƙarshen lokaci la'asar a farkon lokaci mun yi a ƙarshen lokaci magrib a farkon lokaci a ƙarshen lokaci isha ma haka asubahi ma haka haka hadisin ya karantar sai da ya gama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alwaqtu baina hazaini don haka idan shafaqi ya fadi to magariba lokacinta ya wuce wannan shine fahimta na farko bisa la'akari da hadisin annabi Muhammad idan aka ce shafaƙi, ana nufin ja da yake sama lal ba fari ba ja da yake ragewa a sama bayan faduwar rana ba launin fari ba kuma akwai dalilai da yawa saboda cikin hadisan da al-Imam ya ruwaito a wuri guda ya haɗa su akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa waqtul maghribi ma lam yasqut fawru shafaqi lokacin magariba yana kaiwa ne zuwa lokacin da shafaqi sauru shafaqi yake faduwa shine al-humra jan shafaqi yake faduwa kuma an samu Abdullah bin Umar ya fassara shafaqi da cewa ja da yake raguwa a sama ba fari ba haka Abdullah bin Abbas da sahabbai da dama in ka duba a sunan kubra na al-imam al-bayhaqi mujallal na farko shafin 373 da al-musannaf na al-hafiz abdur razzaq hadisi na 2122 don haka shafaƙi shine ja da jallauni da yake raguwa a sama ta yamma bayan rana ta faɗi wannan ja da yake sama shi ake cewa shafaƙi in ya ɓuya shi kenan ba farin ba wannan bisa ga hadisan annabi da kuma bayanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka fahimtar farko magariba tana da lokacin ƙarshe wanne ne lokacin ta idan shafaki ya buya wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to fahimta ta biyu ita ce fahimtar al-Imam Malik fahimtar al-Imam Malik magariba laysa laha illa waqtun wahidun magariba ba ta da wani lokaci illa guda daya in dai rana ta faɗi magariba ta yi in ba ka yi ba ka rasa magariba magana ta ƙare ba wani lokacin ƙashanta inda magibi shamsi wadda shi ne mafi shahara riwayar da aka samu game da al'imamu malik in ka zuwa bidayatul mujtahi a mujallar na farko shafin 65 haka nan al'imamu shafi'i shi ma yana da wannan fahimta me yasa al'imamu malik a nan fahimtarsa ta saba ma hadisi me yasa domin duka bayanin da muke ka kaga maganar sallar azhar fahimtar alimam Malik tana tafiya daidai da nassin hadisi karshen la'asar ma haka ya tafi daidai da nassin hadisi amma game da magariba sai ya saba ma hadisi la bai saba ma hadisi ba har yanzu fahimtar alimam Malik yana tafiya daidai da hadisi wani hadisi shine hadisin Abdullahi bin Abbas saboda anan game da magariba an samu karo tsakanin hadisan nan guda biyu hadisin abdullahi bin abbas da ya ba da labari game da limancin mala'ika jibrilu alaihi salam ga annabi muhammad in ka lura hadisin da muka karanta annabi da bakinsa yake cewa kun masallar magariba li waktihil awwali mala'ika jibrilu da ya taho aka yi sallar magariba sallah ta far a ranar farko magariba an yi ta daidai lokacin da rana ta buya a rana ta biyu an yi magariba a daidai lokacin da rana ta buya haka aka gama mala'ika jibril ya tafiyarsa sai al'imam malik ya ce to wannan hadisi shi zai ɗauka Allah ya mun gani ibn rushdin a littafin bidayatul mujtahid kitabu salati yace wa sababu ikhtilafihim fi zalika dalilin da yasa aka samu sabani game da ƙarshen magariba mu'arabatu hadisi imamati jibril fi zalika li hadisi abdullah ibn umar abdullah ibn amr hadisin mala'ika jibrilu labarin limancin mala'ika jibrilu sai zamanto yana karo da hadisin abdullahi bin amrin da hadisin abu musa al'ashari hadisin buraida da sauran sahabai da suka ba da labari wa zalika anna fi hadisi imamati jibril annahu sallan magriba fil yawmayn fi waqtin wahidin hadisin mala'ika jibrilu cewa ya limanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kwanaki biyu a lokaci daya magariba lokaci daya mala'ika jibril ya sallanta ga annabi wa man rajjaha hadith abdullah ja'ala laha waqtan muwatta'an wanda ya dauki hadithin abdullah bin amrin to kenan zai yarda eh, sallar magariba tana da lokaci mai fadi tana da lokaci mai fadi har ma akwai farko akwai karshe in ka dauki hadithin abdullah bin Amri, eh, shine kuma hadithin al-imam muslim to wanda ya dauki hadisin labarin limancin mala'ika jibril shine hadisin abdullahi bin abba to zai yarda kenan ita magariba ba ta da lokaci mai fadi lokacin ta ne daga lokacin da rana ta buya shi kenan imam malik ya dauki hadisin abdullahi bin abbas sauran malamai suka dauki hadisin abdullahi bin amrin da sauransu a nan akwai hujja wacce shi kansa ibn rushdin yake faɗa yana cewa wa hadisu abdullahi hadisin abdullahi bin amrin din nan wanda malaman sunna akasari suka dauka suka yarda cewa magariba tana da ƙarshen lokaci tana da lokaci mai fadi wannan hadisin domin da'iman idan hadisai biyu suka zo suna karo da juna to akan yi la'akari da abubuwa da dama saboda a rinjayar da ɗaya akan ɗaya idan haɗa su a yi aiki da su ya gagara ya za a yi a rinjayar da waɗannan hadisai wani hadisi za a ɗauka wanne za a bari malaman hadisi suka ce ta wajen kyan hadisi hadisin abdullahi bin amrin ya ce hadisin abdullahi bin abbas domin hadisin abdullahi bin amrin yana cikin sahihu muslim shi yasa ibnu hajar ya kawo shi a bulugun maram bai kawo ma hadisin abdullahi bin abbas ba me yasa bai kawo hadisin abdullahi bin abbas ba saboda yana karo da hadisin abdullahi bin amrin ta wajen bayanin ƙarshen lokacin sallar bagri ba kuma ga shi hadisin abdullahi bin abbas ingancinsa bai kai hadisin abdullahi bin amrin ba ta wajen inganci babu shakka hadisin abdullahi bin amrin ya fi akan hadisin labarin abdullahi bin abbas game da limancin mala'ika jibril shi wannan hadisin gaba ɗaya al'imamu bukari da al'imamu muslim sun ki ruwaito hadisin allazi fihi annahu salla bin nabi sallallahu alaihi wasallam ashara salawatin mufassara al-awqat wanda yake bayanin cewa mala'ika ya limanci annabi sallallahu alaihi wasallam game da salloli guda goma bayan an gama sai ya ce masa alwaktu ma baina hazai wallazi fi hadisi Abdullahi min zalika huwa maujudun aidan fi hadisi buraida al ga hadisin Abdullahi bin Amrin ba mutum ɗaya ya ruwaito shi ba kaga hujja ta biyu kenan hujja ta farko ta wajen inganci hadisin Abdullahi bin Amrin ya fi hadisin Abdullahi bin abbas na biyu hadisin Abdullahi bin Amrin waɗanda suka ruwaito shi suna da yawa ba shi kaɗai ya rawaito ba akwai buraida kamar yadda ibn hajar ya kawo kaɗan daga riwayarsa a cikin bulugun maram sannan akwai shi kuma hadisin abdullahi bin abbas shi kaɗai ya rawaito wannan hadisin wa huwa aslun fi Hadal al qalu wa hadisu buraida aula don haka malaman hadisi suka ce na dalili na uku hadisin da shi ya fi dacewa a ɗauka hadisin abdullahi bin amrin ya fi dacewa a ɗauka a kan labarin limancin mala'ika jibrilu ga annabi muhammad me dalili saboda lokacin da allah ya turo mala'ika jibrilu ya zo ya limanci annabi a lokacin da manzon allah ya dawo daga isra'ili ya tafi isra'i aka ba shi salloli guda biyar ba a gaya mar yadda za a yi sallan ba da lokutansu illa kawai allah ya ba shi salloli guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo lokacin da ya dawo sai Allah ya turo mala'ika jibrilu ka je ka koya wa annabi sallah practically da an ba shi salloli ba a gaya mar ga rakawoyin su suke ba ga yadda su yake ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai aka turo mala'ika ya zo ya koya masa don haka isra'i an yi ne lokacin annabi yana makka mala'ika jibril ya zo ya koya wa annabi lokutan sallah annabi yana makka buraida da abdullahi bin amrin su abu musa ashari da suke ba da labarin sallar annabi lokacin da balarabe ya zo ya masa tambaya ya ce zauna kwana biyu ka gani da idonka wannan du'a ina aka yi a madina ne saboda haka hukuncin madina shine ƙarshen rayuwar manzon Allah don haka cewa magariba tana da karshen lokaci shine abin da yafi inganci wanda hatta ibn rushdin yana faɗi akan haka ah, duk da cewa kowannen su duk malaman nan sun gina hukuncin su ne akan waɗannan hujjoji amma hujjar cewa magariba tana da ƙarshen lokaci tana da lokaci muwaffa'un mai faɗi wannan hujja ta fi ƙarfi a wajen malaman sunna idan ana magana akan kamar hadisin abdullahi bin abbas cewa mala'ika jibril ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu mahmudun ala ta'kid al-istihbab wa karahiyat at-ta'khir me yasa dan ta yi huka ce ah to idan magariba tana da lokuta biyu me yasa mala'ika jibrilu bai bambanta lokuta guda biyu din nan ba sai malamai suka ce eh saboda duk cikin lokutan sallolin nan babu lokaci da yake da gajarta kamar na sallar magarib kuma ana son mutum ya gaggauta sallar magariba a farkon lokaci shi yasa mala'ika Jibrilu bai ma bambanta sallarsa da ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam game da magariba a ranar farko da kuma rana ta biyu ba jam'an bainahu wa bainal hadithain mutaqaddimain idan kana son ka ga uh, bayani akan haka sai ka samu sharhin hadisin nan da muke karatu hadisin Abdullah ibn Amr wanda al-Imam an-Nawawi yayi sharh sahih Muslim juz'i na 5 shafin 111 da littafin Ilamul Muwaqqi'in littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya mujallad nabi shafin 403 sai mu je sallar Isha nan ma game da farkon lokaci babu sabani ajma'a ahlul ilmi ala anna waqtal isha'i yabda'u bi maghibi shafa idan aka ce magariba tana da ƙarshe yaushe ne ta in shafaki ya buya kaga kenan farkon isha kenan kuma haka yazo cikin hadisai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana ishara da cewa farkon isha shine in shafaƙi ya buya menene shafaƙi mun ce al jan launi da yake kasancewa ta yamma bayan buyan rana mafi ingancin fassara da aka yi ma a shafaƙu kenan kamar yadda al'imamin nawawi ya faɗa a cikin littafin mujallar al uku shafi na 41 yani farkon lokacin isha'i babu saɓani a kan cewa idan shafaƙi ya ɓuya sallar isha'i lokacin ta ya shigo to inda aka samu saɓani ita ma game da ƙarshen lokacin isha'i ne yaushe ne ƙarshen isha fahimta ta farko anna waqtal isha'i yamtaddu ila tulu'il fajr idan dai shafaki ya buya lokacin isha kenan har alfijir ya keto fahimta na farko kenan na biyu anna waqtal isha'i yantahi bi intisafil layl idan dare ya raba gida biyu sallar isha lokacin ta ya fita na uku bi tafsili fa waqtul ikhtiyar yantahi bi intisafil layl farkon muktari yana karewa idan dare ya raba daga lokacin laruri ne wa ma ba'dahu waqtu barura ila tulu fajr ka duba bidayatul mustahid ibn rushd yi magana sosai akan waɗannan lokuta na salloli kuma bayani mai tattare da hujja wanda babu shakka babu san zuciya a ciki a mujallar da farko shafi na 70 yana cewa wa sababu khilaf dalilin da yasa aka samu sabani fi zalika ta'arudul asar nan ma saboda karo da aka samu tsakanin hadisan ne A hadisin limancin mala'ika jibril alaihi salam annahu sallaha bin nabiyyi fil misali, thani sulusal layl a rana ta biyu mala'ika jibrilu ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam limanci lokacin da kashi ɗaya cikin uku na dare abin da ya shigo amma a hadisin anas bin malik annahu qala a an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatal isha ila nisfi al hadisin anas bin malik yana ba da labari ya ce manzon Allah ya jinkirta sallar isha zuwa rabin dare ah, kaga hadisin yana sahihul bukhari sannan akwai hadisin abu sa'idin al-khudri da abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la akhartu al isha ila nisfi in ba dan gudun in kuntata ma al'ummata ba da na jinkirta isha ba za a rika yin sallar isha ba sai dare ya raba hadisin abu qatada laysa at-tafritu fi an-nawm inma at-tafritu an tu'akhkhira an hatta ba a cewa mutum yayi sakaci saboda barci abinda ake cewa ya yayi sakaci wato shine yana zaune da gangan ya jinkirta sallah har lokacin wuta ya shigo to anan mala'ika jibril yayi sallar isha sulusin dare hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta isha har zuwa rabin dare kaga kenan ya gota lokacin da mala'ika jibril ya limace shi kenan a lokacin da ya sako ya koya mar lokutan sallah inda a ce eh, farkon ta eh, shi ta shine sulusul layl bayan da za a yi manzon Allah ya wuce bayan da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan lokaci yayi ta kaga kenan yayi ta a bayan lokaci to tun da kuwa mala'ika jibril ya limanci annabi a sulusun dare idan aka ce sulusi ana nufin one idan aka ce nisfu ana nufin haf rabin dare kaga one third na dare bai kai nisfu laili ba haka ne ko one third na dare bai kai nisfu laili ba mala'ika jibrilu ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam limanci a sulusul laili sannan shi kansa manzon Allah ya yi limanci a nisful laili to idan ka ɗauka sulusul laili shine ƙarshen sallar isha annabi ya yi sallar isha kenan a bayan lokacin isha ma ya fita Allah ya samu gane kaga kenan ba zai yi manzon Allah ya salla a lokacin da eh, lokacin sallan ya riga ya ba to bisa ga wannan sai malamai suka ce ashe kenan lokacin isha ba wai zuwa sulusul Layli ko nisful Layli bane al laylu kulluhu waqtul lil isha'i wato daren gaba ɗaya ma lokacin isha ne domin in baka ɗauka haka ba to zaka ce manzon Allah ya ketare abinda mala'ika Jibril ya kadartar da shi na cewa lokacin isha shine sulusul Layli. to fahimta mafi inganci babu shakka shine cewa lokacin isha yana karewa a nisful layl saboda ba a taba samun labari wanda ya nuna cewa manzon Allah ya wuce nisful layli wajen yin sallar isha'i ba illa dai abin da annabi ya ce in ba dan gudun ya kuntata mana ba mu al'ummarsa da yayi mana umarni mu rika jinkirta isha zuwa rabin dare me yasa saboda jinkirta isha yana dada samar ma musulmi falala wajen Allah domin duk sa'ilin da ka daɗa jinkirta sallar isha zuwa dare kana daɗa samun falala na ƙiyamun layi Allah ya samun gani idan ka gaggauta ta tana nisantar ƙiyamun layi amma in ka jinkirta ta kamar tana daɗa samun falala na ƙiyamun layi sannan tana daɗa koya wa mutum ya tashi cikin dare ya yi ibada kuma sannan ayar alƙur'ani tana cewa inna atan laili hiya a wat'an wa aqwamu qila kaga Allah ya nuna cewa tashi cikin dare a yi ibada yafi falala ya fi daraja wannan dalili yasa manzon Allah ce, in ba dan gudun ya kuntata mana ba da ce, mu jinkirta isha'i zuwa karshe zuwa nisful layl amma cewa a wuce nisful babu shakka wannan ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ka duba littafin almuhalla na ibnu hazmi mujallar na biyu shafin 198 da littafin al'insaf mujallar na farko shafi na 436 da littafin ibn al'usaimin a sharhul mumti a mujallar na biyu shafi na 109 hadisin abdullahi bin amrin da muka karanta ya tabbatar mana cewa isha'i tana da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce fa'iza sallaitumul isha'a fa'innahu waƙatun ila nisfin laili in dai kun yi sallar isha to lokacin isha ne daga wannan lokaci har zuwa rabin dare hadisin al-Imam Muslim don haka babu shakka rabin dare shine ƙarshen sallar isha'i a cewa dare gaba ɗaya lokaci ne na isha wannan hujjata ba ta da ƙarfi ba ta da ƙarfi wannan saboda saba manasti ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga abin da mazan Allah ya faɗa ita isha'i ta lokacin da dare ya raba to bai kamata mu saba mu haka ba don haka a nan akwai abin lura kamar yadda wani malami yake faɗa a littafin sa da ake kira ta hadidu auqati salati a shek abdullahi ismaili yana cewa mutane suna sakaci mai yawan gaske game da sallar isha game da ƙarshen sallar isha domin abu ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam bisa la'akari da hadisai din nan akan cewa sallar isha tana karewa idan dare ya raba to amma za ka ga mutum ya kyale bai yi sallah ba har zuwa wani lokaci cikin dare kuma tunaninsa shine yana lissafi da agogo sha biyu shine rabin dare yace wannan kuskure wannan sha biyu na agogo ne amma in aka ce nisful laili shi shari'a tana aiki ne da zahiri nisful laili rabin dare ba a ce rabin agogo ba rabin agogo 12 amma rabin dare fa to akwai buƙatar ka yi lissafi in za ka yi lissafi kuwa to za ka yi lissafi ne daga gurubu shamsi yau rana ta buya ƙarfe nawa misali idan aka ce rana ta ɓuya fi sa'adis sadisa a ƙarfe shida na yamma misali alfijir zai fito karfe hudu mukaddara haka duk da cewa ya wuce to tun da rana ta faɗi karfe shida alfijir zai fito karfe hudu to sa'o'in dare shine tsakanin shida zuwa hudu sai ka kirga su in ka kirga su sai ka ɗauki wanne ne ya zo daidai rabi za ka samu fa'in na nisan lairi ya kunu a sa'ar alhadiya ashara kamaman karfe goma sha ɗayan dare shine rabin dare in muka kaddara karfe shida ne rana ta faɗi karfe hudu rana za ta fito don haka 11 shine zai zamanto rabin dare zaka samu akwai wanda yake wuce karfe 11 dare kafin ya sallar isha bai san cewa wannan sallah da yayi Allah bai karba ba domin me, lokacin ta ya riga ya wuce idan lokaci ya wuce kai sallah baka da lada akai saboda Allah madaukaki ya faɗa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta abu da wanda ke da lokaci kayyadadde lokacin sallah sabanin lokacin da Allah ya kayyade ba za a karba ba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu Allah bai karba na karshe shine sallar asubahi nan ma akwai abin da ya kamata mu lura mata da suke jinkirta sallar isha'i da dama haka an fi samu irin wannan sakaci wajen mata mutum yana gani matarsa ba ta yin sallar isha'i da wuri bai tsawatar mata sai lokacin da za ta kwanta kafin nan ta yi sallar isha kaga in dai aka ce za a yi sallar isha lokacin kwanciya magana ta kare dare ya riga ya yi sallar asubahi ita ma game da farkon lokaci babu sabani akan cewa idan alfijir ya keto lokacin sallar asubahi ya shigo yani waqtul fajr yadkhulu bi tulu'il fajr athani akwai littafin wani malami da ake kiransa al-wazir bin hubayra al-hanbali al bin hubayra al-hanbali shekaran ya rasu hijira na da shekara 560 shekaransa 874 da mutuwa littafinsa al-ihfahu an ma'ani sihah wallahi uh, huwa kitabun muhimmin jiddan wannan littafi yana da muhimmancin gaske al-ihfahu an ma'ani sihah littafi ne muhimmin gaske yana mujallar na farko shafin 106 yana cewa babu sabani a tsakanin malamai akan cewa farkon sallar asubahi shine alfijir ya ceto haka ibnu kudama yake faɗa a littafin al-mughni alfijir na biyu shine yake cewa al-bayab al-mustatir al-muntashir fil ufuq farin haske da yake fitowa ya warwatsu a sararin samaniya wannan shi ake cewa alfijir wa yusamma al-fajr as-sadiq inji ibnu qudama ana kiransa alfijir na gaskiya li'annahu sadaqaka an subhi wa bayyanahu laka to idan alfijir ya to lokacin sallar asubahi ya shigo lokacin fitan sallar alfijir shine idan rana ta bullo wannan kamar yadda zo cikin hadisi yadda muka karanta hadisin abdullah bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sallaitumul fajra fa innahu waqtun ila an yatlu aqarnu shamsil awwal idan kun sallaci asubahi to lokacin asubahi ne har dai jikin rana ya bullo da zaran jikin rana ya bullo to kuma lokacin sallar asubahi ya fita sai dai kawai mutumin da ya makara shi wannan lokacin da ya farka shi ne daidai lokacin sallar shi amma duk wanda ba makara ya yi ba da gangan ya ƙi yin sallar asubahi har rana ta fito to ko ya yi sallar, Allah ba zai karba ba saboda bai yi sallar a lokacinta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ƙarshen lokacin sallar asubahi shine kullowar rana kamar hadisin da muka karanta na bulugul mara wa waqtu salati subhi min tulu'il fajr ma lam tatlu'i shamsu annabi sallallahu alaihi wasallam yace matukar rana bata bullo ba kaga yana nuna cewa idan rana ta bullo fa sallar asubahi kuma lokacin ta ya wuce ga hadisin abu huraira man adraka min subhi raka'atan qabla an tatlu ash-shamsu faqad adraka subha wanda ya samu sallar asubahi ya samu raka'a daya kafin rana ta bullo to ya samu sallar asubahi annabi yana nufin idan baka samu raka'a daya ba kafin rana ta bullo fa baka da sallar asuba hadisin yana sahihul bukhari kitabu mawaqiti salati babu man adraka min al-fajr raka'a da kuma sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'is salati babu man adraka raka min as-salati wannan shine bayanin da ya kamata mu gabatar daga nan har zuwa ƙarshen babin da muke karantawa babul mawaqit bayani ne akan wannan da muka gabatar kaga kenan al'umda abin la'akari shine waɗannan hadisai da muka karanta su guda uku dinnan hadisin Abdullah bin amrin hadisin Buraida hadisin Abu musal ashari su ne ke magana a kan eh, ainihin lokutan sallah to amma daga nan zuwa ƙarshen littafin a zuwa ƙarshen babin fassara ne da kuma ƙarin bayani akan waɗannan sallolin Allah ya sa albarka cikin amina muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai